kai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ni ji ga usmanu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 amma ba du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da kuma jijinawa su tabbatar ma Allah subhanahu ta'ala wanda cikin iyawarsa da kuma kaddarawarsa ya sake sada mu da ku a cikin wannan shiri mai albarka shirin ayyukan mujaddadi da kuma muqarrabansa shirin da ke kokarin zakulul littafan da aka rubuta a zamanin usmaniya wato wannan daula mai albarka daular da ta mamaye yankin yammacin afirka kuma daular da mujaddadi a shekaru usmanin mafodi ya assasa kuma 'ya'yansa da almajiransa suka kama masa kuma suka ci gaba da gudanar da wannan daula har tsawon shekara ɗari a wannan yankin muna fata Allah subhanahu wataala ji kansu da rahama Allah hada mu da mu da su gaba da aljanna firdausi idan ba mu manta ba muna cikin littafin umdatul ubadi littafin da ke bayani game da ibadodi muhimman da ya kamata a ce mutum ya yi domin samun sa ta duniya da lahira wanda ba sa cikin wajibai amma kuma suna cikin na masu muhimmanci a rayuwar musulmi wanda satin da ya gabata mun ji hadisin abi umama albahili wanda ke bayani game da muhimmancin karanta littafi Allah mai girma alkur'ani kenan wanda kuma ya nuna kenan yau da yarda Allah mu tashi akan inda jaddadi ke cewa rahimahullah wa min zalika ma jaa fi sahihi musulmin ana abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala an أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى علي مرة صلى الله بها أشرا تنزرني إلى الهنا فسهيان فلينا دجيرينا بنادة زنزنه fuska da tsawiriya wannan hadisi hadisi ne wanda ya tabbata cikin sai muslim kun san sai muslim ne kanin bukhari ko kuma abokin bukhari kowan buhari duk malamai sun faɗi maganganu kamar dai littafai ne guda biyu wanda ba mu da su in kai da alkur'ani buhari da muslim to wannan littafi a cikin sa zaka samu wannan hadisi na abdullahi dan am ibn al-as wanda mujaddid ya kawo mana wannan gurin Wanene abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala an abdullahi ibn al-amr ibn al-as dai ne daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma kuke jin mafi yawan ana kawo shi cikin hadisi kana ce an abdullahi ibn amr ibn al-as waton sunansa abdullahi ibn amr ibn al-as as sahmi abu muhammad daga cikin abinda malamai ka faɗa game da wannan sahabin suna cewa waton tsakaninsa da babansa shekara goma ne kenan babansa yana ɗan shekara goma aka haife shi kenan babansa bai girme mai ƙware ba akan samu yaro a masa haihuwa yana ɗan shekara goma akan samu wanda za a haihuwa ɗan shekara goma sha ɗaya shekara goma sha biyu wannan duk ya danganta daga irin yanayin yaron da kuma irin inda ya taso to wannan yasa yana yaro kuma aka yi masa aure yana ɗan shekara goma sha ɗaya aka yi masa wannan aka haifa masa wannan ɗa kenan shi amrunul as yana yaro ya yi aure ya je haifi abdullahi shi ma yana dan shekara goma sha ɗaya wannan abin da malamai suka ambata kenan kuma abdullahi dan amr ibn al-as yana da hadisai ɗari bakwai wanda aka samu a hannunsa kuma eh, ya kasance yana zargin babansa yana ganin babansa bai dace ba ya shiga cikin wani yakin da aka shiga bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakin da aka kama tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya shi Abdullahi yana ganin bai dace musulmi ya shiga irin wannan yakin ba kuma haka take yadda Abdullahi ya gani haka take to sai zan babansa Amr ibn al-As ya shiga cikin wannan yakin shi to sai zan dan gana shi yana son ya lura da shi cewa bai dace ba yana zargin sa yana cewa bai kamata ka shiga cikin wannan yakin ba domin yaki ne na tsakanin musulmi da musulmi kuma yaki ne na fitina yaki ne na jarbawa yaki ne wanda bai da amfani yaki ne wanda ke da matsaloli yaki ne wanda eh, matsalolinsa sun bai ma da amfani to wannan yakin shi yasa dan danga Abdullahi yana ta zargin babansa yana cewa bai kamata amur ibn al-as ya ce cikin wannan yakin ba saboda har yana gaya masa ma yana cewa mali wali siffin mali wali qitalil muslimin me kai ni yakin siffin yakin da aka yi tsakanin ali ibn abi talib da su muawiya haddar aisha a gefe daya shin me kai irin wannan yakin wannan yakin bai da amfani yace me kai ni yakin musulmai yace bai kamata ba yace kai law lawadittu anni mitu qabla habi 20 sana yace kai na gurin ma dai yakin bai ma same ni a duniya ba ko da aka kulle yakin nan a ce na mutu da shekara ashirin na bar duniya nan shekara ashirin ya yi min daɗi in gane shi ba wai ya shiga yakin da shi ba ya gama yadda ake yakin shi bai so ba ya ma eh, rayu lokacin da ake yakin bai so ba shi son ya mutu ma kami a yakin to kaga wannan yana nuna muna tsantsi na Abdullahi kuma yana nuna muna hazaka da fahimta irin ta Abdullahi domin irin wannan fahimta fahimta ce ta kwarai wanda yake nuna cewa bai kamata ba kuma wannan shi yasa kake gani har bayan wucewar wannan yakin bayan an riga an kare in kana karatu littafan mu kamar irin su risala fi abi zaid al wani wannan da ta shara kasan nan tamu kana ganin suna cewa wal kaffa amma shajara bainahum da kame baki ga duk abin da ya gudana game da sahabbai tunda dai Allah ya sa kai baka rayu a lokacin su ba ballanta gani zaka fada cikin wannan fitinar ta yaƙi-yaƙi tsakanin musulmi da musulmi ko ko zaka kama kanka ba ka rayuwa to yanzu ko da Allah ya kawo ka duniyan nan da baya bayan nan to ka kame bakinka kar a ji bakinka kana suka wani bangare daga cikin su ko kana zagi wani bangare daga cikin su ko kana la'antar wani bangare daga cikin su ka kame bakinka wanda Allah bai kai ka wannan lokacin ba balle ta ka fada cikin wannan fitinar ba to yanzu ma ka kame bakinka haka abin nan mu muke gaya muna kuma wannan ita ce aqida ta ahli sunna ba daidai ne ba ka zo kana ɗauko maganganun yaƙe-yaƙen da aka yi tsakanin wa'annan sabai kana faɗin an yi kaza an yi kaza har ka samu don duk lokacin da kake faɗin wannan to dole fa zaka gano a rayuwar ɗan adam ba lokacin da kake cewa mutum biyu suna jayayya face sai zuciyar ka ta nuna ma ga wanda da gaskiya ga wanda bai da gaskiya to duk lokacin da aka nuna ma ga wanda ke da gaskiya ga wanda bai to wannan wanda bai da gaskiya zaka ji kana kinsa a aqida kuma ba a bukata ka ki wani sahabi daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a son zuciyarka ta ji tana kyamar wani daga cikin sabon manzo Allah ko da wani ne ko cikin su haka wajen family manzo Allah ba a son haka kaji kana bukiyar su don abinda Qur'ani ke cewa allazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين amanu rabbana إنك رؤوف رحيم kaga Qur'ani abun da yake ce muna wa'inda suka zo bayan wucewa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama walladina ja'u min ba'dihim wa'inda suka zo bayan wucewa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani suke cewa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah ka gafarta mana kuma ya Allah ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka riga mu da imani dukkanin mu mun da cewa sabon su riga mu yin imani ƴan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su riga mu yin imani to ka kana musu addu'a ya Allah ka gafarta mana mu kanmu sannan ka gafarta ma ɗan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka gafarta ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka riga mu ga imani ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالامن دون وان يرجع ما إيماني ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان في كتي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا يا الله كذا كسنيا منا كيو كذا كسنيا منا كتشيوا جيوا a cikin zukata mu ga wa'annan da ke da imani kenan kana roƙo Allah anan kada ka ji baka son wani daga cikin sabon manzo Allah kada ka ji baka son aliyu ko baka son muawiya ko baka son aisha ko baka son hamsa ko baka son husaini ko baka son hasan a zuciyarka kar ka kuskura ka ji wani a zuciyarka saboda min Allah ya taimake ka baka ma zo lokacin da suka yi wannan yakin ba wa'annan da suka zo wajen wannan yakin kaji su ma kansu ba sa ma son su fada ciki kuma suna ganin cewa fada cikin wannan kuskure ne to kai da Allah ya kaddarce ka baka zo a wannan lokacin ba to kar bakin ka ya ja ma ka fada cikin wannan fitinar domin in ka je ka soke ɗaya daga cikin su to kamar ka shiga cikin yaƙi ne da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka shiga cikin yaƙi da family can gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dukkanin su ba mai sauki ba mai sauki a ce yau ka yaƙi da sabon manzo Allah ko a ce yau ka yaƙi da family gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali ko kai baki da wani daga cikin makabata kaga wannan ba abu ne mai kwado domin manzo Allah bana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yake walina to ya shirya yaki tsakanina da shi wa'annan sahabban duk waliyan Allah ne wa'annan ɗan gidan manzo Allah duk waliyan Allah ne to idan ya san kana kin wani daga cikin su ka ki waliyin Allah in ko ka ki wani wali daga cikin waliyan Allah kenan kana nan kana yaki da Allah ka ko san duk mai yaki da Allah bai iyawa da Allah to wani abin da Abdullahi dan Umar Abdullahi ibn Amr yake so ya tabbata cewa shi kan Allah ya kare shi bai shiga wannan yakin kuma babansa da ya shiga bai ji daɗi ba ya zargi baban saboda haka yana cewa shi ba yadda za a yaƙi wani wanda an musulmi saboda yana gurin ma da ma dai a ce ya mutu ya rasu kami wannan yakin da shekara 20 ba ma kusa ba sai shekara 20 da rasuwarsa sannan a yi wannan yakin ya ce ya shi son hakan to Allah subhanahu wataala jikan Abdullahi ibn Amr ibn al-As as-Sahmi Abu Muhammad kenan Allah shi masa gafara Allah ya jikansa Allah shi masa rahama kuma malamai suka ce ya rasu a shekarar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 65 ko kuma 67 wasu ma sun ce har 68 Eh, wato ya saɓani ne daga ah, malamai a wajen wucin shekara ya rasu abdullahi ibn amrin ibn al'as allah ji kansu da rai mujaddadi ya kawo mana hadisin sa a wani littafin na samu dasu obadi allah ya masa rahama ah, mujaddadi yake cewa daga cikin wannan akwai hadisin da zai cikin muslim daga abdullahi dan amrin ibn al'as radiyallahu ta'ala anhum annahu sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu cewa ya ji manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa man salla alayya marratan sallallahu biha ashara duk wanda ya min salati sau ɗaya, Allah zai min salati shi kuma sau goma Wani ya nuna mana muhimmanci da falala na salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi yasa ma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyana ta sauko ya ayyuhal ladina amanu ayyana Allah wa malaikatu salluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman sabai sun sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzo Allah mun sai da muke masallama amma dai ba mu sai da muke masalati ba nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qulu Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد da sauran ruwayoyi muhimmai masu muhimmanci suna cikin bukhari da muslim da sauran littafai na sunna wanda manzo Allah sallallahu ya koya masa bai da ke salati so wannan salati yana da kyau mu same shi daga manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu kama wannan salati domin da kawa manzo Allah salati so daya Allah zai ma salati so goma ka ko san Allah da kai ne a ce yawa yayi ma salati ba so daya ba so goma kai guda kawa manzon sa shi ku yayi ma so goma wannan yana nuna kenan muhimmanci kenan in kawa manzo Allah salati ba manzo Allah kawa ba kai kanka kawa domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya riga yayi mala'iku so riga su yi masa amma kai kanka kai ke da bukata saboda mun yi kokarin mu wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati قال الشيخ جمال الدين في كتاب النورين فينبغي أن يكثر الصلاة عليه خصوصا عند الفراغ من الآذان وفي يوم الجمعة أكثر شيخ جمال الدين كما يدى مجدد يكي كاوا أو نقولين wanda muke gaya muku cewa da yana yawan tuwa daga wannan littafi sa na annurai ne to shek muhammad jamaluddin yake cewa fa yambage an yukfira salata alaihi ya kamata mutum musulmi yawan ta yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khususan inda al-faraj min al-azan yake musamman lokacin da aka ƙara kiran sallah wa fi yawmil juma aksar ko kuma ranar jumu'a wa'annan gurare gurare ne da ake bukatar yawan wa manzo Allah salati eh, lokacin da an ka kammala sallah kawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati don manzo Allah ce ku yi salati a wannan lokacin in kuka yi min salati to Allah subhanahu wataala ku roƙa min wasila Eh, domin wannan wasila ita wata wasila ce wadda wani matsayi ne wanda mutum guda zai same cikin bayan Allah kuma yana fatan ni ne kuma duk mutumin da ya yi wannan addu'a to ni kuma zan cece shi a ran tashin kiyama saboda ka wannan gurare ne da ya kamata mu yawaita yin salati ranar juma'a wuri ne da rana ce da ya kamata mu yawanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati haka lokacin da aka kira sallah kai ko ne lokaci ka samu dama ka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati wannan babban ibada ce wa amma ma labudda minhu na daban min jihati sadaqa to yanzu eh, daga nan kuma ya ƙara bayani game da abin da ya shafi waton ibadodi da suka shafi zikiri sai kuma shigo bangaren sadaka yace kuma abubuwan da ya kamata a ce mutum yayi bangaren sadaka ma ibada ce ita ma kanta aiki ne na alkhairi wanda Allah subhanahu wataala ke bukatar mu yi yace wa min fadli zalika ma jaa fi sahih daga cikin falalar sadaka abun da zo cikin Bukhari da Muslim an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhum daga Abu Hurairah da muka sha faɗa muku kowa ne Abu Hurairah wannan dai mai ruwaito hadisi da daman na Abdurrahman ibn Sakhar kenan ad-Dausi mahaddaci qurani mai hadisi wanda ya ruwaito hadisi 5374 kuma ɗaya daga cikin manya manyan sabai masana wanda ya samu addu'a daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya rasa hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara ta 59 kuma yana ɗan shekara saba'in da takwas Allah ji kan Abu Huraira mala yake cewa mujaddadi yake cewa daga cikin abin da ya zo na falala game da sadaka shine abin da ya zo cikin Bukhari da kuma Muslim daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhum Abu Huraira na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa man tasaddaqa bi idli tamara ko kuma samara duk mutum da ya sadaka da kwatankwacin samara ƴaƴan ice kila yana yiwa lemu ne kila yana yiwa faru ne kila yana yiwa dabino ne duk wani ƴaƴan itace dai guda kai wanda ya sadaka da shi min kasabin tayyib kuma ya zan wannan sadakar ya yi ta ne daga wato aikinsa mai kyau aikinsa na halal <coughs> ba haramun ne ya je yayo ba <coughs> ba haramun ne ba a'a aikinsa na halal ne ya sace kila aikin karfi yayyo kila eh, wani aikin hannu ne da yayi kila aikin gwamnati ne yayi na halal kila duk wani aiki ne na halal dinsa ya je ya samu ya yi sadaka kwatankwacin abin da ya kai ya ice daya ko da faru ne ko ko da ɗan icen faru ne wanda ya kai shi dama kuma Allah ya ce eh, wala yaqbalu Allahu illa tayyib Allah bai karba dama aiki in ba na kuɗi ba saboda in ba ta halakka samu shi ba dama ko kai sadaka Allah bai so saboda sai ke cewa eh, dama ya samu aikin ta halal to da yake dama Allah bai karba aiki sai halal to wannan aikin na halal da ka karbo ka je kai sadaka aikin ka na halali halaliyar ka kai sadaka fa inna Allah yaqbaluha ya taqabbaluha Allah zai karbe ta bi yaminihi da hannunsa na dama nan Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbata mana kenan Allah subhanahu wataala in kai sadaka zai karbe shi ka ganin kina ce cewa zai karbe shi da hannunsa na dama kenan anan ana nufin Allah subhanahu wataala zai rinka kulawa da wannan sadakar kulawa ta musamman sun mai rabbiha da sahiba rinka kiyayewa da ita rinka renon wannan sadakar tashi kama a ahadukum faluwahu hatta takuna misal jabal kamar da ɗayan ku yake kulawa da ɗan karaman dabbasa ɗan karamin jaririn dabbasa da tattaso tana ya karama ya kula da ita ya bata abinci ya bata wurin zama mai kyau ya rinka kulawa da ita har ta girma to haka Allah zai ɗauko wannan abu ya ba da abu kamar apple ɗaya kamar ɗan dabino ɗaya kamar faru ɗaya kamar kaɗe ɗaya ko ɗan mangoro ɗaya to amma haka Allah zai dinka sa yake tare non sa yake kulawa da shi sai kama girma ya kama girma kama girma kami a jeran tashin kiyama ya zan kama katotun dutse to kila ka ba da wannan da yawa in dai tsakaninka da Allah kai saboda Allah ka kira bawa Allah mabukaci ka bashi naira goma ka bashi a naira ashirin ka bashi sai Allah ya rinka kulawa da abun ya rinka kami a ran jiran tashin kiyama ka iska sadaka ka tayi yawa shi yasa ya kamata a ce mu sanya azama kanmu abin da muke iyawa na sadaka kullum a ce kana da abin da zaka yi ko ku duwata ga abin da zaka yi na sadaka gurgudu abin da ke iyawa wani na iya bada dubu daya wani na iya bada dubu goma wani na iya bada naira goma wani na iya bada miliyan daya wani na bada dubu kowa ya daukan ma kansa ga abin da yake iya bayarwa fi sabilillahi a lokaci zo wayan abubuwan da kake bayarwa kadan kadan kadan dinnan za a rinka maintaining din su za a rinka kulawa da su za a rinka kamin ka kai zaka iske sun girma dan dan ice abin da hadisi bai nuna ke ka bada dan abin da bai wuce dan ice ba guda sai gashi an Allah ya dauke shi ya karbe shi hannu biyu ya kama kulawa da shi ya kama kulawa da shi sai gashi ya kai ka bakwatan kucin dutse kamar ake ma dutsen uhudu ne misali to ka ba da dan dabino goma ka samu kamar dutsen uhudu goma na lada to ga yamin wani zunubi za ka yi wanda zai je a ran tashin kiyama a aza wa'annan duwatsun bisa ga mizanin ka zunubi kai rinjaye su kaga yana da wahala saboda ka wannan shi ke nuna muna yana da muhimmanci mu kula da sadaka kwai da gaske wa min zalika shehu mujaddadi yake cewa daga cikin wannan kuma abin da ya kamata ma ja a fi sahi muslim abin da ya zo cikin sahi muslim har yanzu dai ana abi bi huraira har yanzu dai ga abu huraira gani wanda muka faɗi a yanzu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah duk mutumin da ya kuran yema mutum musulmi wata damuwa da bakin cikin da Allah ya sa shi a cikin sa da cikin bakin cikin duniya ko ana da irin tashi bakin ciki wani bakin ciki bangaren iyali ne wani bakin ciki abin da ya shafi abinci wani bangaren abin da ya shafi abin sutura wani bakin cikin abin hawa ne wani bakin ciki ne na rashin lafiya ko da ce damuwa wanda Allah ya sa kana da wannan damuwar sai wani bawan Allah zai dauke ba ko kuma ka ga wani bawan Allah cikin wannan damuwar ka je ka dauke masa wato ka ka biya masa wannan bukatar tasa ka dauke masa ka kuranye masa wannan damuwar na duniya to shi kuma Allah subhanahu wataala zai kuranye masa bakin cikin da ake fuskanta a ran tashin kiyama shi ko kai ko kana cikin damuwa a ran tashin kiyama kana bukata abin da zai kai ka aljanna kana bukata abin da zai nisan ka da kuta don ran tashin kiyama baka da wata bukata kamar shiga aljanna ba mu dukkan mu ba mu da wani mai bukata ba mu cewa yana bukatar gwamna ba mu cewa yana bukatar shugaban kasa ba mu bukatar cewa yana bukatar ciyaman ko dan majalisa ko yana bukatar ya zama katotun babban malami ko yana bukatar ya zama wani abu ba mu bukata wannan wai me kake bukata a wannan ranar kana son kawai dika zan cikin yan aljanna kowa bukatar su dan aljanna ne kowa bakin ke su shiga wuta to kaga wannan lokacin kai kuma tunna ka dauke ma wani bawan Allah nan shi ko Allah sai dauke ma wannan bakin cikin sai ka shiga aljanna kawai wa man yassara ala mu'sin yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah duk wanda ya sassauta ma wanda ke da baida talaka talauci ya mai koka ga sai ka zo ka sassauta masa talaucin ka bashi dan abun da yake dan samu na barta kai ko dan tashi kiyama Allah zai ji biya ma bukatocin karamta tashin kiyama ita ce shiga aljanna shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mana wani hadisin da ya tabbata cewa Allah subhanahu wataala ya gafarta mani bawa Allah ya sa shi aljanna saboda kawai tausasa wanda yake tausasa ma bayi a nan duniya ya tausasa shi dan kasuwa ne sai kulla ciniki tsakaninsa da yan uwansa cikin kulla cinikin nan sai bashi sai yi kulla bashi ya kulla bashi to sai ce ma yara ne ku je duk wanda muke biya bashi in yana da ya baku in bai da ku yi masa jinkiri in kuka ga kuma bai da dama a yahe masa kawai haka yake hulɗa shi da mutane duk wanda ake biyan bashi in yana da biya in bai da kuma ƙara mai lokaci in ma an ga ko an ƙara lokacin bai da sai ce to an yahe maka to shi ku da yaje ran tashi ya sai Allah ce to kai yahe ma bayi na ballinta ni to ni ma duk zunubin ka da ka dauka duniya gaba ɗaya completely ne na yahe ma je shi ga aljanna kai ma to wannan me ya kai shi haka saboda ya tausa ma bayin Allah don duk bawan da ka ma nan duniya to wannan bawan ha bawan Allah na kuma masoyi Allah na Allah yana so ne don inda Allah bai so ne za bai kawo shi duniyan nan ba to tunda Allah yana so ne bawan Allah ne kai kuma ka so ka taimaka masa to shi ko Allah sai taimaka maka to wannan shi yasa kenan ake bukata ka taimaka ma bayi Allah wannan shine hadisin ke cewa wa man yassara ala mu'sir yassara Allahu alaihi duk wanda ya sassa samu man da ke cikin tsanani babu gaba babu baya ka sassauta masa kila ka dan bashi dan wani abu dan jari ya je kama kasuwanci kila ka dan sassauta masa kila kana biya tai bashi kace na yahe maka to shi kuma Allah zai sassauta masa duniya da lahira yace wa man satara muslima satarahu Allahu fi dunya wal akhirah annabi ce duk mutumin da tuhama musulmi dan uwa ne asiri kowa na da nashi da ka tuna ga wani matsalar da yake cikin sa sai ka tuha mai asiri to kai ma Allah zai tuha ma asiri a duniya da lahira wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi hadisi ya ci gaba da cewa kai Allah fa yana cikin taimakon bawa matukar bawa na taimakon bawa matum matukar bawa na taimakon ma dan uwansa Allah zai taimaka ma duk lokacin da ka taimaka ma bawan Allah ba ma bawa Allah dan uwa musulmi dan uwanka ba ko arne ka taimaka ma Allah zai taimaka maka ba arne ba wallahi dabba in ka taimaka mata Allah zai taimaka maka akwai karuwar da manzo Allah ya mana cewa ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare kare ka dibi karuwanci fa da take yi amma kuma kare ba mutum ba ba ko musulmi ba ballinta kahiri ba kahiri ba ballinta musulmi a kare ta doje shi ga rijiya ta dobo ruwa daga rijiya ta zo ta ba kare tana ba kare na Allah ce na gafarta miki duk zunubin da kike saboda mi saboda ta ci da kare shi yasa wani hadisi ma ke cewa fi kulli kabidin rabibin sadaqa dukka an anta danya in ka taimaka mata matsayin sadaka ne sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a wannan guri cewa duk mutumin da ke taimaka ma bawa Allah shi ko Allah zai taimaka masa Allah na cikin taimakon ka. matukar kana taimaka ma bayin Allah shi yasa duk wanda Allah ba dukiya Allah ba shi aljanna sai in yaki shiga Allah ya baka mulki musamman irin zamanin ga namu yanzu da ake cewa masu mulki suke da dukiya su ake turo ma amana su ake turo ma eh, dukiya suke da dukiya suke in kai amfani da wannan dukiya tsakani da Allah kana wa al'ummar ka aiki to kamar sadaka ne kai Allah zai baka lada amma idan ka ci amana so guda fa ta ran tashi kiyama kai kuma sai ka zo da wannan abun dauki bisa kanka kowa na kallon ka gashi can ka ai ya taba zama kan sila lokacin kaza a guri kaza ya ci amanar mutane kaza ai ya taba zama ciyaman gashi ya ci amana ai ya taba zama gwamna ai ya taba zama shugaban kasa ai ya taba zama sanata ai ya taba zama dan majalisa kaza yana dauke da wannan ba ai ya taba zama eh, minista a guri kaza ko commissioner a guri kaza ko wani director a wata ma'aikata guri kaza ya ci amana a wannan gurin to duk zaka ga ya dauko wannan amanar kuma ya zo amma in kai amfani da wannan duke ta hanyar da ya halatta to zaka zo ran tashin kiyama kuma wato Allah na taimakon ka Allah ka samu gani wa man salaka dalika yaltamisu fi ilman sallallahu lahu dariqan ila aljanna duk mutumin da ya shiga wata hanya yana neman ilimi shi ko Allah zai hore masa shiga aljanna ashe hanya ilimi hanyar aljanna ce ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah manzo Allah ke cewa babu wasu mutane da ke haduwa a cikin gida da cikin gidaje na Allah kamar irin masallaci kamar ko wani guri inda ake haduwa a ibada suka hadu ya taluna kitab Allah suna karatu littafi Allah wa yatadarasunahu bainahum suna karanta shi tsakanin su illa nazara alaihim sakina sai natsuwa ta sauka akan su wa ghashatuhumur rahma sai rahma ta sauko akan su wa haffatuhumul malaika malaiku za su rurruhe su don karramawa da girmamawa saboda mi saboda suna karatu littafi Allah suna zikiri suna addu'a wa zakarahumullahu fi man inda kuma Allah da kai ne zai magana su yau ko shugaban kasa kace ya magana ka a majalisarsa a fadarsa zaka ji girma mana ballinta ce Allah da kai ne ya magana ka gaban mala'ikun Allah wa man abda bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin sa bai kai shi gaba ba to nasaba sa ba za ta kai shi ba kai ka dauka ni dan wani ne jikan wani mu dan gidan manyan mutane ne amma baka aiki alkhairi wallahi baka zuwa ko ina wallahi zaka zan kaskantace shi ko wanda aka kaskantace in yi aikin ku zai zan babba قال الشيخ جمال الدين في كتاب النورين ما الشيخ جمال الدين يفرع cikin كتاب eh, النورين yake fata amal hadal hadisa fa ma aktsaru fawaid yace wannan hadisin da muka kari a hali yanzu wanda shehu ya kawo mana wannan gurin ya ce ka karance shi da kai kuma ka lura da shi wallahi babu wani hadisin da za ka samu mai fa'idodi irin wannan hadisin yana da fa'idodi kwarai da gaske akwai abubuwa ana nuna min lokaci yayi ne amma dai a confirm duk wani mutumin da ya wannan hadisin to zai fahimci fa'idodin da ke cikin sa kwarai da gaske wannan kuma shine malam ki cewa huna intaha kitabu umdatul ubadi daga nan ne wannan littafi na umdatul ubadi ya kare wato wannan littafi daga nan ya kare muna fata Allah saka masa Allah saka masa da alkhairi kuma Allah ba mu ikon aiwatar da abubuwan da ya azamu a nan cikin wannan littafin ya ba mu ladan aikatawa alhamdulillahi allazi an'ama alaina bi ni'matil iman shehu yake cewa muna godewa Allah littafin ya kare muna godewa Allah wanda ya muna ni'ima da ni'ima ta imani domin babu ni'ima da ta kai imani wal islami kuma yi muna ni'ima ta musulunci babu ni'ima da ta kai musulunci wa hadana kuma Allah shirya da mu bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shirya da mu ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya turo Annabi Muhammad ya nuna mana hanyar da zamu bi idan muka bi wannan hanyar zamu shiga aljanna ya ba mu ikon biyar manzo Allah to wannan muna godiya ga Allah akan wannan to kuma da wannan wannan littafin ya kare da wannan kuma ke nuna mini lokaci yayi sai kuma wani sati da yarda Allah za mu zakulo wani daga cikin littafan da mujaddidi ya rubuta da yarda Allah kuma mu ci gaba da shi insha Allah muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala saka mana da alkhairi kuma ya kara ɗaukaka wannan daula ta usmaniya ya kara ɗaukaka waɗanda ke rayuwa a cikin wannan daula waɗanda ke taimako wannan daula zahiran wa baɗina Allah taimake su taimake mu gaba ɗaya kamar din mai wannan shirin Ibrahim sale Isa da kuma injiniyan da ya tsara da ku wato Bashir Amin Sabo ni da ni gabatar Abubakar Usman Riba ke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk faqarabu amru zamanu in qusmai daga ban sai yamma kuka kina sanewa faqarabu amru zamanu kun su mai da gabansa kudu suna kuka suna sanewa qarabu amru zamanu kun su mai da gabansa arewa suna kuka suna sanewa qarabu amru zamanu kun su da tsuntsu kusu koma cikin ruwa